Kamar sauran musulmin ƙasashen duniya, jamhuriyar Nijar ma an gabatar da shagulgullan sallar a cikin kwanciyar hankali da lumana in bancin 'yan matsalolin da kan je kan zo waɗanda suke na yau da kullum da aka saba gani. A jihar Tawa ɗaya daga cikin jihohin jamhuriyar Nijar an gabatar da addu'o'i a yayin wannan sallah tare da fata alheri ga ƙasar Nijar, wacce yanzu hakan ke fuskantar wasu rudani masu nasaba da siyasa dalilan da suka sa gwamnan jihar Tawa Bar Musalifu ya yi kira ga 'yan jihar da su yawaita addu'o'i da kuma sauka alkur'ani domin kaucewa duk wasu matsaloli waɗanda suke da nasaba da tashin hankali. Ina kira gare ku ku yi ta addu'a ku yi ta addu'a a yi ta eh, sabukar alkur'ani ko ina saboda da kowane irin fargaba ne mahukuntan na jihar ta tawa suke da shi dalilan da suka sa suka yi wannan kira ga al'ummar jihar Malam bar Salifu ne gwamnan jihar Tawa. Ai ba wani abu ake shakku ba duk musulmi ne yake ya kamata duk kullomi a yi addu'a saboda kwanciyar hankali cikin ƙasa. Dole ne wannan duk inda ake da rayuwa ana son kwace hankali cikin ƙasa. To amma sai dai wata al'ada da ta bambanta da sauran jihohin Nijar idan aka kammala sallah a jihar Tawa mahukunta kan ɗauki magana kai tsaye gaban kowa domin neman su gafara kamar yadda mai martaba sarkin Tawa Alhaji Addu yake na ɗazu da safe jim kaɗan bayan kammala sallar Idi. Ni abun da a tsakanina da 'yan uwa na yahe musu kowane ne ku ma ina neman yafuwa gare ku bayan wannan allah ya bamu lafiya da zama lafiya da kwanci hankali cikin ƙasanmu allah ya bamu nasara kuma Allah ya ba mu albarka cikin ƙasanmu. Daga bisani na zagaya cikin gari domin ganewa idanuna yadda shagulgullan sallah suke tafiya kuma na ci karo da wasu ga abin da suke cewa. Ana malam Muhammad Ibrahim ya na suna Amada. Na wannan muna cike da farin ciki sosai da Allah gwada mana wannan rana. Mustafa. Wato wannan rana babban rana ta gare mu. Duk wanda Allah ya nuna ma waɗannan safiya shi shi ma Allah godiya kenan babban murna ta da Allah ya nuna muna wannan safiya. Usman Malam na ta'ala. Yawwa ya kake ji dangance da wannan rana ta yau? A eh, yi gaskiya na ji farin ciki sosai akan wannan rana ta yau saboda rana ce wadda garkuka musulmi kamata shi murna. Kawo lokacin da nake haɗa wannan rahoto yanzu haka an fara gashi gashi a wasu unguwanni. Ko da yake a jihar Tawa dabbobi sun yi tsada a bana saɓanin birnin Yamai inda yanzu haka wasu rahotanni suka ce dabbobi sun yi kwantai a garin. Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga jihar Tawa a jamhuriyar Nijar.